Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka ake so a kodayaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Juma'a 27 ga watan Satumba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. gobe. To a 'yan makonnin nan da muka shiga hankali ya karkata ne akan hotunan tsiraici da ke yawo a kafafen sada zumunta na wasu fitattun 'yan TikTok da kuma wa'insu matasan maza da mata. Wannan yanayi ya zo a bazata ga ɗimbin jama'a inda aka jera makonni ana fitar da waɗannan bidiyo na tsiraici kowace rana. Ko da yake bayyanar bidiyo na tsiraici a social media ba sabon abu bane amma abin da ya fi ɗaukar hankali da janyo cece ce bai wuce yadda a wannan karan su da kansu waɗanda ke cikin bidiyon ne suka yi wa kansu ɗaukar ba saɓanin na shekarun baya To wannan mummunar al'ada da matasan ke yi na ɗaukan hotunan su a wayar hannu na neman zama abin yayi inda har 'yan manyan makarantu maza da mata suke aikata hakan. Tuni aka yi ta samun martani da kalaman Allah wadare ga masu yin bidiyon da kuma masu yadawa. To a tattauna mu a yau a cikin ajin namu matasa sun nuna fushinsa game da wannan ɗabi'ar. Haka zalika wata 'yar TikTok Aisha Yunusa Adam ta bayyana mana dalilan da ke iya sawa a yi ko kuma a rika yada irin wannan bidiyon na tsiraici a kafafen sada zumunta. To bari mu shiga cikin shirin inda za ku ji mu da malamin addini Imam Muhammad Abubakar da zai bayyana mana mahangar addini a game da tsiraici da kuma wani uba Alhaji Abdu Aliyu Tami duk a cikin shirin namu na yau. Ta cikin shirin namu na yau mun tattauna ne da matasa wayanda suka yi sharhi da kuma nuna fushinsu game da wannan tozarci da suka ce an yi wa duk matan duniya. Mu shiga cikin ajin namu. To rayuwar TikTok yanzu ta zama wani bauɗaɗɗiyar rayuwa inda abubuwa da yawa ke faruwa. Cikin kwanakin nan an ta samu hotuna da kuma bidiyo wato eh, hoto mai motsi wanda ake ganin mata a cikin siffa na tsiraici da kuma kamanni marasa kyau menene kuke ganin yake faruwa kuma me yake janyo yan mata su aikata irin wannan abin da ke faruwa muna tare da rukaya usman abba mika'il dandami da kuma fatima aliyu auta wanda zamu tattauna da su akan halin da ake ciki ne ke faruwa a cikin rayuwar tiktok ne har muka kai wannan matsayin a arewacin najeriya abba mika'il To hakikanin gaskiya idan muka kalla abubuwan da suke tafiya a TikTok yanzu sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La'akari da yadda wasu dukkan jinsi kama maza da mata suka ɗauke shi wajen da ake aikata abubuwa waɗanda ba su kamata ba musamman ma kuma idan kika duba wai malam Bahaushe da aka san shi da al'ada wanda yake yana kare kansa da kimarsa a duk inda ya samu kansa amma yanzu duk waɗannan kunya da aka samu da shi da yawa cikin mutanenmu sun koma sun bar shi kuma duk da manhaja ce wacce ake ganin cewa an yi ta domin matasa domin baiwa matasan damar da za su yi amfani da kwarewa da basirar da suke da ita sai ya kasance kuma a maimakon a yi amfani da ita ta hanyar da ta dace an koma an sauka layin ainihin manufar da yasa aka samar da ita wanda hakan ya sa idan kika duba da yawan mutane akwai masu son su shiga amma bisa irin abubuwan da yake faruwa sun haƙura saboda ana ganin yanzu an kawo wani lokaci wanda ake ganin duk mai yin wannan abubuwan yawanci ana ganin kamar shi ma irin waɗanda suke yin abubuwan da ba daidai ba ne kin ga wannan babban kalubale ne wanda musamman kuma ya fi na so a tsakanin mu al'ummar mu ta arewa ko da yake waɗannan abubuwan da suke faruwa gaskiya ban yi mamaki ba domin an ce so somun hauka zub da yamu tun da aka fara wasu cikin mata suka dan fara dan sa kaya damammu suna dan abubuwa kuma dama rai dangin goro <laughs> ya sa mutane suna bibiyar to wannan bibiyar nasu da ake sai ya zama musu dabi'a ya zamto maimakon abin ya ja baya sai ya koma gaba gaba kullum abubuwan yake har aka kawo wannan matakin da har ma yanzu ta kai karan da zaki ga akwai masu bita tsirara a cikin tiktok yanzu zahiri zaki gani wannan satin wannan sagan wannan satin wannan matsalar Arkaya Usman To gaskiya abin da yake faruwa a duniya nan da muke ciki ko in ce a wannan lokacin da muke ciki akan social media ya kazanta saboda zaki ga 'yan mata ne ba manyan ba ƙananan mata suna zuwa suna sai da mutuncinsu suna ɗaukan bidiyon kansu da su suna tura ma wasu mazaje da sunan ko neman kuɗi ko kuma a ce soyayya wanda in har in dai soyayya ne da gaske wannan ba ma hanyar soyayya ba ce to su kuma wa'inda suke yi don kuɗin duniya ga baki ɗayanta na wace to ni abin da ya fi bani mamaki ma shine ta ya zaka tasa ma kanka kyamara ka cire yadda Allah halice ka ka tsaya kana ɗaukan jikinka ba ma iya ɗaukan jikin naka ba har da wasu wasanni kake yi ma kanka saboda me duk saboda ayi a burge 'ya'ya maza yanzu abin da suke fitar da shi suke yi to Fatima kin ji abin da Rukayya ta ce kuma wanda abin ya shafi mata matasa abu ne kuma wanda yake misali gida na yayi don abin tun an yi daya an yi biyu yanzu kuma ya zama kusan kowace rana sai an saki wani bidiyo wanda ke dauke da irin wannan tsaraici. kin san yanzu yanayi wasu daga cikinsu yadda muka ji bakinsu wasu sun ce rayuwa ce ke sa su yin haka wasu kuma sun ce suna yi ne don ra'ayin kansu to ni da gaskiya a nawa ganin ana zubar ma mata mutunci sosai ba wai kankin kansu kaɗai ba generally mata ne saboda ai duk abin da zaki fito ki nuna a duniya ɗayar macen ma irin shi ne a jikin wata macen ma duk dai abu ɗaya ne so yanzu dan kin fitar da wannan ai ba kanki kaɗai kika tozarta ba kin tozarta matan duniya ne gaba ɗaya yanzu kin zauna kin ajiye bidiyo kina bayyana tsaraicin ki a waje me amfanin wannan yaya iyayenki da suka haife ki kansu za su ji idan kika yi wannan abin to a san cewa wani lokaci suna yin ne don nishaɗi kuma ajiyewa suke a wayan su to ko ya yake yake fitowa oho. To wani irin nishaɗi ne wani nishaɗi zaki ji ki ajiye kyamara kina kallon tsiraicin jikinki. Fi sabilillahi nunar da tsaraici shine nishaɗi? Wannan ai ba nishaɗi bane ya koma hauka. Shi yasa kamar yadda na fara gaya maki idan kika duba ainihin manufar da yasa aka samar da wannan manhaja ta TikTok za ki ga mutanen mu an sauka kin san sau da yawa wasu lokutan mutanen mu ba su iya samun ci gaba ba. A ya shigo ne domin ci gabar duniyar fasaha amma kuma idan aka duba yadda ake mu'amalantarsa ya zamto gaba daya ya sauka daga gwadaben da aka samar da shi. An san arewacin Najeriya da al'ada masu kyau da kuma kunya. Shin kina ganin abu ne wanda ya jibanci an ma sake al'adar ne ta gudu babu wannan alkunyar da ke cikin kwakwalwa kuma da hankalin mace? To ina al'ada take anan. To ko turawan su ma suna da al'adarsu ta kunya musulma abin da ake samu su dama aikin su ne wa'annan amma turawa su ma suna da tasu al'adar da suke kare nasu mutuncin to ballantana yanzu mu wai da aka san mu da kara da mutunci da kiyaye kanmu wai mu ne yanzu yan arewa wai abin nan da yake faruwa mu ne yafi addaba a ciki kullun yanzu sai an sake sabon bidiyo wanda sananni ya ce maybe content creator ce a TikTok wadda kowa ya san ta wani yana ganin mutuncin ta wasu yan fim ne wa'anda ake kira da gasu nan dai iri-iri kullun kana ganin abu abin gwanin bacin rai da cin mutuncin ya kai ba abin ma ba ma a san mata ina za a ɗauko ma abin ba dan yanzu tun daga wancan watan da ya fita ake sake bidiyo ba ranar da ba a sake wani sabon bidiyo wanda idan ka gani sai ka ji wancan na baya ma wannan ya fi shi kuma duk wanda ake sake yawan mun san su kowa ya san su an dai kana shiga social media ga sunan ne to abin ne ni mu ba ma musamman ta ina ma abin yake ba kawai dai abin ya zama ya kai inda ya kai lalacewan ta kai inda ta kai inda ba ma wata kunya ba wani kara ki ta sama kanki kyamara ki dinga daukan tsiraicin ki yanda Allah ya rufa miki asiri ya baki labule ke kuma kin zo kin bude kanki duk akan sunan menene duk akan dalilin me yasa da ake wannan tashin hankalin to amma an ce in an bi ta barawo abu ta mabisau ku yan kallo da wanda suke dangwala masa like like like da folo zai iya yiwa ku ne kuke kara kawata musu abin suke ci gaba da yi. sau da yawa idan suka yi abin da suka burge za ka ga abu ya dan burge ka ka danna alamar like amma akwai mutanen da kai ka san idan ka danna like ma ka wahalar da kanka idan kika samu zaki akwai abubuwa da dama waɗanda zaki ga ana yi duk da ana karkace hanya sannan kuma akwai waɗanda suke tafi da al'amuran yadda ya kamata suna yin shi daidai to kaga dan ka bi waɗannan mutanen ba laifi bane dan ka danna musu like ko ka yi farwayin nasu eh to wannan ma yana sa su yin wannan amma kuma dan dalilin likes ko samun comments ko wani abu da zai zama dalilin da zai sa ka dinga bayyana tsaraicinka a duniya ba kai kanka idan ka fito waje ai za ka ji kunyan kallon jama'a ko da yake waɗansu a cikin su suna claiming cewa wai ba su suka tura ma mutane mazajen da ake zargi ko kuma matayen da suke tura ma ba domin abin gida biyu ne akwai maza mu namiji da namiji kuma mace da mace. Au abin ya tsallaka har maza ma suna yi. Maza ai hadda nasu duk ya su duk an sake duk kowa ya gani da maza waɗanda su ɗin ma sanannu ne mun san su su ma duk a TikTok ana duk ganin su. To sai su ce wai ai sun ije waye su ne sun ɗauka don nishaɗi. Kawai sai aka zo aka samu wata munafuka kawa ta ɗauka ta tura ta tura to tun a karan farko ma me yasa zaki ije irin wannan bidiyo to me ma dalilin da zai saki wannan bidiyon akan me wa kike so ki burge kan kike so ki burge komi kawai dai wannan magana ce wadda ma ba a san ma daga ina ta taso ba ƙarya ce kawai suna yi ne domin su zo wasu suna yi dan kwaɗayi wasu kuma wai dan soyayya to ni da ban ga soyayya da za ta sa ki ɗauki tsaraicin ki ki tura ma ɗa namiji ba duk duniyan nan ba zai yiwu ba ballantana kuma kuɗi da nawa ya baki ko duniyan nan da abin da ke cikin ta aka ɗauka aka baki aikin banza ne zai zo ya ƙare TikTok abin yayi ne kuma kamar yadda kika magana nan duk da yake ba makan mu yake ba amma ana samun matan aure ma sukan irin wannan tsaraicin sai kawo mazajen su to ko da kina ganin a cikin saboda gidan kuruciya ce da kuma kila suna ganin cewa ba su da auren wani akan shi sa suke wannan abubuwan da suke kuruciya saboda rashin aure ai matan auren ma sun fi yin wannan abu a cikin su akwai matan aure akwai matan aure ma waɗanda su su aure ma suke da shi ba wanda bai san matan aure bane ai waɗanda su ma suna da auren kuma suna yi sun mafi yawa su kuma me za a ce musu ba batun wani ƙuruciya kawai dai lalacewa ne da tsabar rashin sanin ciwon kai ne kawai abin da yake kawo wannan abu ana zuba mana da mutunci a titi da batawa wa arewacin Najeriya nan suna wani irin tashin hankali wani yadda ne zaka yi maɗa namiji har zaka mushi wannan abin har za ka ɗauki jikinka ka tura mushi. kuma kai yana maganan yana son ka wani irin so ne ta ina so ya taso a nan. Aya wannan al'amari babu maganin ƙuruciya saboda idan kika duba ana magana mutum na da aure ko kuma ba ta da aure a baka da hankali duk abin da ka zo ka nuna anan yana nunar da tarbiyyar gidanku abin da aka koya maka ita ka zo nan ka nuna wanda ke nunar da cewa ba wai mutuncin ka bane kawai ka watsar ko kika watsar kin watsar da mutuncin gidanku ne da aka baki babban kalubale ne a gare ki ko kuma a gare ka kai da kake irin waɗannan abubuwan da suka saba da tunanin mutane bari mu karkare da kai abba wani jan hankali za ka yi wa 'yan uwanka matasa a game da shiga tiktok da kuma amfani da shi a musamman irin shafukan da ake dubawa ji hankalin da nake da shi musamman ga mu masu ma'amalantar wannan manhaja ta tiktok da fari mu duba ainihin dalilin da ya sa aka samar da wannan manhajar sannan kuma muna da gagarumar gudunmawa a matsayin mu na matasa wanda za mu iya bayarwa wajen tsaftace da ake tafi da wannan al'amarin alal misali yau idan ka zo kai abin da ba daidai ba na yi unfollowing ɗinka na daina laikin duk abin da kai na koma na share dama don me kake yi duk wanda yake waɗannan abubuwan da suka saba wa tunanin mutane ai yana yi ne saboda yana samun masu dangwala masa suna nuna sha'awarsa akai kuma suna bibiyan sa daga ranar da ya duba dashboard ɗin shi ya ga cewa yana da masu bibiyansa mutum dubu ɗari ya fara dawowa dubu casa'in ya sako dubu tamanin dole ya zauna yi wa kansa karatun tana saboda ai yana yi ne domin ya samu 'yan sulalla to 'yan sulallan da ke samu sun koma ja baya zara ba ta barin dami da ya fahimci cewa wannan abubuwan da yake zai janyo mashi gaba ɗaya waɗannan mutanen da suke bibiyansa wata rana ya waye gari babu su dole zai dawo ya saita tafiyarsa kin ga wannan hanyar za a iya samun tsafta kuma a matsayinmu na matasa ya kamata a ce waɗannan manhajar da ake samar mana da su mu mai da hankali domin binciken abin da zai amfane mu ya amfani rayuwarmu da al'ummar mu baki ɗaya. bar mu ji ta bakin Aisha Yunusa Adamu. Ta assalamu alaikum sunana Aisha Yunusa Adamu wanda aka fi sani da mai dalilin aure a TikTok. ku dai waɗanda kuka fi amfani da shi wannan manhaja ta TikTok kukan yi iya baki kokarin ku cewa kun janyo ra'ayin masu kallon ku da kuma bibiyar ku mm. haka ne to na lokaci kukan kai ga kun sa duk wani abin da zai janyo hankali kamar na abin mamaki ko kuma abin da zai janyo maganganu shin ba ganin ɗaya daga cikin abubuwan da yake janyowa kenan ake yin wa'in abubuwan na nuna tsaraici da badala a cikin wannan manhaja yanzu a rayuwar da ake ciki an koma ba a kiyaye dokokin Allah ba a tsoro domin mutum yana son ya zama ya yi fice ko kuma ya suna a duniya ba zai yi tunanin content ɗin da zai postin ko zai iya zama matsala ba ga al'umma all in the name of ana so a tara mabiya kamar maganar tsiraicin da kika yi dinnan gaskiya zama mana ruwan dare gama duniya kuma ka rasa ta inda suke fita suna yawo ko ta ko ina videos ne ke yawo na 'yan mata da samari suna fito da tsiraicin su ka gan su mararatar su yawanci tiktokers suna tiktok suna da pages kuma sun zama famous an san su sun suna su ne za ki ga wayannan videos suna yawo yadda abin da yake faruwa shine yarin videos din nan za ki ga ana yi don ba zan tunanin duk wata mai hankali za ta yi makanta bidiyo ta sake shi don tana neman followers ba da kanta gaskiya ne a tunanina na fi tunanin cewa ko kila hakin wayoyin nan ake yi Fatuwa na mu kutse? Ai kutse. Kin san yanzu technology dinnan ya zo da komai za a iya breaking na cikin wayanka a kwashe maka information baka sani ba. Ko kuma yadda. Kin ga wannan word din kalmar yadda ta zama bala'i. saboda kin yadda da kawa kin bata waya ta ce bari in ɗaɗɗau hotuna ta yi hotuna ta ce bari in tura garin ture-ture ke kuma kin yi bidiyon ki na tsare cikin aji za ta tura wayanta tana jira saboda ana zama ne yanzu da hasara da ita tana jira ranar da wani abu ma zai haɗa ku ko kuma ce threatening ɗinki duk abubuwan da ke kawowa kenan akwai sorewa za a turo miki a ce ki bada miliyan kaza wata abin da bature ke cewa blackmail blackmail ba da miliyan goma ko miliyan ashirin an san ba baki baiwa kowa ajiya ba saboda an san ba za ki iya biya ba sai a miki wannan tijarar a ce ki kawo wannan kuɗin baki bada ba sai a saki tsiraici. To shi wannan manhajar ba ta da dokoki ne wanda zai iya hana abu kaza da abu kaza ne ya kamata kawai a nuna? Wallahi gani ake kawai dai sakaka ake tafiya a TikTok kuma ba haka ba ne. akwai abin da ake kira community guidelines ne dokokin da ke tambaya da cewa zaki kaza ba zaki kaza ba zaki kaza ba zaki kaza kuma idan kin karya doka kaza ga penalty kaza har suna banin pages for some hours in kika yi wani abu kika yi saba ma wannan guidelines din nasu so ba yadda za a dauki nude picture videos mutum ya sashi a page in shi before 24 hours ya sauke page din tun da kin ce ba a tiktok ake turawa ba eh. amma dai yawancin waɗanda ake ganin tsiraicin nasu wato masu amfani da tiktok ne me ke tunanin manufar yada wannan bidiyon da ake yi da. To duk dai manufan ba zai wuce wasu suna neman followers ba ne. cheap popularity. Wasu na tunanin idan suka sa ai zai yi going viral. wato zai zagaye ko ina mm. su za a rika kallo suna trending zaki ji ana muke trending so ana son da su ake yayi suna son su zama su ake yayi suna tunanin wannan zai karkato da hankali kansu ba su san cewa suna gurɓata tarbiyya bane suna jawo ma arewa su rutai another reason shine kawai ana son maybe an ga kin taso kin yi fice kin yi suna ana ganin ki kina haskawa to bar a dishashe miki wannan hasken naki to amma me yasa tun farko aka yi wannan bidiyon wasu suna yi ne domin kansu a cikin wayansu wasu kuma suna yi ne su tura maza sun yadda da wasu mazaje ne soyayya ya kai su ya baro sun ɗauka sun tura ma samari to samarin nan ba su iya rike amana ba wasu sai su tura su tura garin tura tura ne ai na tura ma wani aboki ya gani sai kiga bidiyo ya fita amma abun nan ya zama abun tsoro saboda yanzu abin da ake ta yi kenan shine trend ko videos din da na gani tana Hausa ta tsaya tsirara gaban miro tana shiri tana magana video nan kuma ya fata saboda ba sa girmama iyayensu ba sa girmama al'umma ina iyaye kina saki ga halin da ake ciki ga tiktokers sama wanda suke yada abin nan gaskiya zan ce su tsoron Allah abin da zaka ji a ranka in baka ji tsoron Allah ba ban san tsoron wa zaka ji ba tunda an kawo zamanin da yaran sun fa karfin iyayensu wasu iyayen suna kokarin su dan malam ne ya ki halin malam. To Imam Muhammad Abubakar ma ya bamu nasa fatawar a mahanga ta addini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Muhammad Abubakar, shif imam na masallaci Muhammadu Nasir a garin Kaduna, Najeriya. Irin abubuwan da suke faruwa ne da tsiraici a cikin kafafen sadar da zumunta na zamani wato social media musamman TikTok. To abu ne abin takaici wanda ya saba ma addini ya saba ma tarbiyya ya saba ma kyawawan al'adunmu kuma ya saba ma hankali mai kyau ta bankaren addini addinin musulunci bai bar komai ba allah maɗaukaki yana faɗa cikin sautul ma'arij aya ta da 29 zuwa 31 Allah yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala jihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha a zalika fa ulaika humul adun Allah yana sufanta muminai su ne daga cikin su Allah ce masu kare ainihin al'auransu sai ga ainihin matayensu da kuyangunsu ah, su ba abin zargi ba ne wanda suka kuma nemi bayan haka nan na amfani da al'aurarsu wajen yada ta ko amfani da ita to wa'annan sun wuce iyaka don haka suna kare al'auransu daga bayyanar da ita sannan kuma suna kala auren su daga yin amfani da ita ta hanyar alfasha abinda da ba amince ba sannan ma'aikin allah tsira amince allah su tabbata a gare shi a cikin hadisin bahas bin hakim wanda abu da ya rawaito shi kuma imam albani ya inganta shi ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama me za mu kiyaye daga al'auranmu ya ce ka kiyaye al'auranka sai dai ga iyalinka wato matarka kenan kuma abin da damanka ta mallaka namiji tare da namiji ba ya ce masa ka kiyaye al'auranka daga dukkan ganin wani dan adam wani mutum matukar iyawarka sai ya ce na ce ma gi to ina ni kadai ba kowa tare da ni sai Allah ma'aiki ya ce to Allah shi ya fi cancanta a jikunyansa in muka dawo cikin al'adun mu kyawawa mu musamman musamman harshen hausa aka ce al'aura abin da ake boye shi kenan za ga duk abin da wasu ce maka wannan al'aura ne to abin da ake boye shi wanda babu wanda yake son ya bayyana da wannan ga mutane sai wanda ɗabi'a ta lalace abin da shafi kuma tarbiyya irin wannan wato al'amari da yake bayyana a social media mutane suna bayyana tsirci su ɗauki tsircin su bayyana to wannan biya sa amma tarbiyya tarbiyya ta addini tarbiyya ta al'ada mai kyau domin duk wanda ya wannan za ka samu ba shi da halaye masu kyau ya fita daga jirin mutane na ainihin kirki za ga ko da a can kasashen eh, misali turawa za ga masu irin wannan harka za ga mutane ne wanda a cikin al'umma ba masu ainihin mutunci ba ba masu kima ba abin nan kuma ya saba ma hankali mai kyau wannan mummunan al'amari ne ya saba ma tarbiyya ah, ta yara da ta manya gaba daya don haka nan ya saba ma zamantakewa ta yadda mutum zai kokarin ya bibi dan uwansa don ya gano na sai zo ya yaɗa wannan ya ci zarafinsa ya ci mutuncinsa wannan bai ainihin wato halatta ba to ala kulli hal wato wannan al'amari da yake faruwa na yada tsiraici wannan ya saba kwarai da gaske da muka faɗa don haka wajibi ne a dimme wannan ya tuba zuwa ga Allah kuma masu ɗaukan al'auran kansu su sanya a cikin shafukan na social media wannan suna yin mummunan aiki da haka muna fata Allah subhanahu wataala ya shirya da mu akan abin da yake daidai Allah kuma ya tabbatar da mu akan tarbiyya da al'adun masu kyau Allah kuma ya kare mu So bayan amfani da shi wannan manhaja ta TikTok da kuma sauran kafafen sada zumunta. Shin akwai wa'insu dokoki da ka iya janyo a rufe su ko kuma a dakatar da wa'insu ayyuka nasu? Wannan tambaya ita na wa Dr. Muhammad Ibrahim Danja malami a tsangayar koyar aikin jarida bangaren kafafen yaɗa labarai na zamani. Sunana Dr. Muhammad Ibrahim Danja Eh, babban malami a sashen koyar da aikin jarida na kafafen labarai na zamani wato Department of Information and Media Studies tsangayar koyar da aikin jarida da ke jami'ar Bayero ta Kano, Najeriya. Shin wani irin amfani a shi wannan manhajar ta TikTok za ta iya samarwa arewacin Najeriya ko matasan Najeriya gaba ɗaya? Ita manhajar TikTok manhaja ce ta kafa sadarwa ta zamani wanda ta kunshi hanyar isar da saƙo wanda yake na bidiyo da kuma na sauti a takaice wato amfani da akan samu da ita shine ita ta ba dama a kamar da sauran kafin labarai suka ba jama'a dama cewa democratization of media wato yanzu dai kowa ne yana da ikon karba da kuma isar da sako to kin ga amfani na farko kenan sannan kuma ana kuma amfani da ita domin samun 'yan kuɗaɗen shiga misali idan mutum na da mabiya da yawa da yana jawo talla wanda su masu wannan kafa sukan biya kuɗin wannan talla kin ga shi ma wannan an samu karuwa ta bangaren tattalin arziki sai kuma magana bangaren tarbiyya da wayar da kan jama'a malamai da yawa da kuma sauran masu ima mutane tarbiyya suna isar da sakonni da yawa ta hanyar tiktok abin da a da ba kowa ne ke son ba abin da ke so dai a fahimta dai shine ita din a hakikanin kanta kashin kanta ba ta da damar yin sharri ko alkhairi muna ɗaukanta kamar vessel wato kamar kamar misal a ce kwalba ce sai abin da ka dora a cikinta shi yake nuna maka amfaninta ko sharrinta ko dai ka dora alkhairi ko kuma ka dora sharri akwai wata doka ko kuma yadda za a iya takaita amfani da manhaja ta tiktok a najeriya za a iya daga tiktok saboda ai shi ma kafa watsa labarai ce idan gwamnati ga dama za ta iya hana amfani da ita najeriya in ba kuma ta ba gwamnatin mu shiga buhari ta hana amfani da twitter a Najeriya to shi ma din gwamnati za ta iya hana aya akwai kasashen da tiktok ba a amfani da su ita ma Najeriya in ta ga dama gwamnati za ta iya hana ko kuma ta sa doka ce sai an bi kaza za a yi kaza kamar yadda na yi bayani a baya cewa ita kafa labarai musamman mallakin kasashen turai sukan ɗauka cewa kowa na da ɗa'a irin tasu sai su ce maka cewa ka faɗi iya shekarunka kafin ka hau wato wannan shekaru da aka faɗi shi ne zai ba su dama su ɗauka cewa ka kai matsayin da zaka gani sannan akwai magana ta filters mutum ya ga dama zai iya sa kansa filta ce na so kalli abu kaza bai so kalli abu akwai a ah, ishu na abun da suke kiran shi targeting misali yanzu ka fara kallon abu kaza a kafa ta twitter to duk abubuwan hotunan irin bidiyoyin da za su nuna maka su suna maka wanda suka wannan abubuwa ne to yanda akan samu aka si idan ya aka rashin sa'a mutum ya fara da kallon irin abubuwa na marasa mutunci ba sa matsa mutum ya kalla shawara ce in ka gina kallon ka ga ma ka tsallake in ka ga za ka canza preference in ka ci abu to in abin da ka fi bukata a kakanni idan shi ka dauka to sai sauya maka alƙibla abin da suke nuna maka gani amma dai tabbas suna da wannan tsari na kare kananan yara da kallon batsa da sauran abubuwan da bai kamata ba da kuma shi yasa lokaci misali idan bidiyo akwai abu na mummunan rauni haka ko mutuwa haka sai su dan dusashe shi da in kai ka ga dama ka je kalla mun koma kan magana ta da nake cewa ita din a matsayin ta kafa labarai ba ta da ikon yin daidai ba ta da ikon yin kuma kuskure kai din mai amfani da kai ne kake da ikon ko ka amfani da ta yadda ya kamata ko kuma ka amfani ta yadda ya kamata ba To wanda Tijo Malam Abdu Aliyu Tami ya ce a matsayinsa na iyaye suna da babban laifi a cikin wannan al'amari. To a halin gaskiya ni ina ganin wannan abu laifinmu ne mu iyaye domin abin da ya sa mu kan iyayenmu ba haka suka mana tarbiyya ba. Shin me yasa ba za mu koyi da abin da iyayenmu suka yi ba akan 'ya'yanmu? Me yasa za mu ƙyale 'ya'yanmu su rika irin wani abubuwa? Social media nan wasu abubuwa ne suke fitowa a cikin wayoyi wanda 'ya'yanmu suke gani a wani abin za ka koya ya zama shirme su can inda suke yin ma su masu yin ma kyamasu ake to sai ƴaƴanmu su ɗauko shi su sa shi su sa su race wannan rigar ya fito a yanzu bakon abu ne wanda ya gurɓata al'ada da tarbiyya irin namu musamman namu na yan arewa to ya kamata mu sa ido akwai abu da zan gaya miki ƴaƴan namu yarinya ne tana ɗaki sai ta kai karfe uku na dare tana kalle kallon waya amma mu iyaye bamu damu ba don ta nan suke samun irin wannan abubuwa har su haka su lalace saboda haka ni a ina ganin ya kamata iyaye su tsaye su sa ido akan tarbiyyar 'ya'yansu ni na san dama za mu kawo ga wannan matsayin mu da idonmu da hankalinmu muna kallo za a ga mace ba wai karamin yarinya ba mace nake nufi za a ga tana talla irin na magunguna irin na mata na, batsa da sauransu amma ba mu ce komai ba eh, saboda Allah shi ko shi an ka ce ashe tsere ce shi ne mutuncin mutum ai yaro ɗan kankani duk lokacin da ya fara hankali to shi zai rika kula da tsarecin kanshi tun da za ka ji a ce ma uwarsa ma ka ce mishi wanka shi zai wankan da kansa me yasa saboda tsaricin su bai son iyaye shi masu ga tsare shi to shin me yasa a yanzu za a ce mace baliga ta shiga cikin dangin danginta uwanta na kallanta ubanta yana kallanta dangi duk kowa ya santa amma ta fito ta dinga nuna ta saboda haka ni ina ba da shawara ga mu iyaye ya kamata mu sa ido da kyau da Allah kan irin wayannan abubuwa kowa ya kula da iyalin shi da 'ya'yan shi to Allah ya kyauta ya da duk wani abin da yake cutarwa ga wani illa ce kuma abu ne mara kyau sa'annan tsiraici sirri ne na tsakanin mutum da ubangijinsa sai a kiyaye To madalla ma sauraron mu kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ta